Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon ya mace makonni biyu kenan muka fara tattaunawa a game da mahimmancin taimakekeniya tsakanin mata da irin kalubalen da ke tattara da yin haka. inda a makon jiya muka karɓi bakoncin Hajiya Rabi Bello, Hajiya Zuwaira Ibrahim, Hajiya Zainab Jibril da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, wacce take cikin bayani a game da yadda taimakekeniya tsakanin mata ya kasance a can baya kan lokaci ya ce mana ga kaɗan daga bayanan nata. ba fa ya ta kawata sayo ba sai ta sayo wa dan makocinta dan kishi yadda yar kanwa mijinta haka za ki gani babu babu babu babu amma haka za ku kwammata a yi saboda kyakkyawan mu'amala saboda kin ga wannan ba ƙaramin alheri bane ba karaman dankon zumunci yake sakawa ba kuma yaya za su tashi da ƙauna. wa za su yi rashin kunya ba za su cuta saboda sun dauke ke uwarsu ce ke kuma kin dauke su yanki ne saboda haka za su shi uwarsu za su bata uwarsu wannan shine kyakkyawan mu'amala irin ta mata a lokacin da kuma yanzu ma akwai raguwar masu yi amma fa yanzu abubuwan suna samun kasu ba kamar da to har wa yau muna tare da bakin namu kuma za mu fi mai da hankali akan alfanun taimakekeniya tsakanin mata kalubale da kuma koma bayan da rashin hakan yake jawowa ai sauraro lafiya to hajiya zainab wani irin alfanu taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata Mu'amala a tsakanin mata yana da fa'ida sosai saboda ciwon ya mace na ya mace ne. Ya kamata mata su cire girman kai da sa ido a kan son abin duniya. Watakila wanda kika ki kula ta za ta iya miki amfani wata rana ko za ta iya taimakon ki idan kina da wani bukata. Wasu kuma za ki iya shakuwa da su su zama kamar yan uwanki. Idan mata suka rika yin wannan dangantakar tsakanin su za a samu ci gaba a cikin al'umma ga baki daya. Ai yana cikin ɗabi'a da tarbiyya kamar dan uwanka sallama idan ka shiga waje ko kuma ka girmama na gaba da kai zaki ga wa'ansu ko manya ne zaki ga sun girme ka kasan sun girme ka amma idan kai babban kai gaishe su ma ba lallai su amsa ba yanzu wani irin rayuwa na zamani da yara suka dauka kuma ba wani man da ke kwaban su ina ga illar rashin yin haka rashin yin haka na da illa sosai rashin kara dangantaka yana da illa sosai ya kamata mu koma gida mu kara ma yaran mu tarbiyya kuma mu ma mu nemi ilimi akan abubuwan mu dan yi karance karance akai mu ga yanda zamu yi mu gyara to hajiya sa'a menene alfanun da taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata kamar wanda a unguwa za ki ga cewa yaro ba zai wani abu na barna ba saboda duk gidan da ije akwai mai ganin sa akwai mai faɗa za ki ga yaro na tafiya sai kamar cewa ma tare yake tafi da mutum saboda kyakkyawan mu'amala a gida da aka nuna masa duk wanda ya gan shi ya ba daidai ba zai hukunta shi haka sun yanzu idan yanzu yaro ya gan ma da gangan ma zai dinga yin wani abu ba ko ya takale ka wanda idan uwarsa ta ji za ta tashi ta masifa ta rashin mutunci amma ya danganta da ina ta taso a ina ne gidansu ina ce unguwarsu me tarbiyyar gidansu da tarbiyyar unguwarsu to yana tasiri shi ma wannan wace irin rawa mata suke takawa wajen haɗa kan al'umma mata gaskiya suna da babban rawa da suke takawa yanzu alal misali kamar yanzu unguwanmu idan aka ce miki da an yi haihuwa to in dai mace tana da tsohon ciki fa ana ciwo ana lokuwa ana zuwa ana lekuwa yan kada ta yi buƙaci wani uba kowa kusa da ita kin ga mu'amala ce mai kyau sannan wani da idan aka yi wani abinci sakakke a gidan maƙota sai fa an ɗauko an tura wa da maƙota a ce ga wani dambu ne aka yi ko na dan wake ne ko na alala ne wanda ba kullum ake cin sa ba sai an aika gida gida kuma idan aka duba cewa wannan gida ba su da abinci mai kyau ko ba sa ci su koshi to za ki ga cewa an zuba an aika musu ko kuma ƴaƴan wannan gidan sai uwar ta ce ina su wane ku jira su kinga an musu kwano daya tare suke ci kansu ya haɗu ba za su gane gidan su wane ba ba gidan su wane an yi saboda me saboda gidan da suka je za a ba su abinci su ci tare da ƴaƴan gida kuma za su ɗauki kansu ƴaƴan gida ne dan haka da idan muka tashi sai ga cewa kowa ma ki ne kowa ma ki ne kowa ma kawun ka ne saboda me saboda kyakkyawan mu'amalar cewa kai baka san ma akwai bambancin wane da wane ba da wannan naka da abokin wannan naka da dan makotan ku dan da dan ku za ka ga babu wani bambanci saboda me saboda kyakkyawar alaka da ma'amala da ake da tunanin mata na wannan zamanin to hajiya zuwaira bari mu yi magana game da alfanu kalubale da kuma koma baya da taimakekeniya da kuma rashin taimakekeniya yake janyowa tsakanin mata domin akwai masu cewa ai idan mata suna inda za su ji koke-koken mata sun san matsalolin mata kasancewar su mata ne za su daɗa ƙaimi akan wa'annan batutuwa ta yadda za a samu mafita mata kuma su samu jin daɗi. Wai, oh, rasa ma an ma da zan baya to akan da ya kalubale ne idan Allah ya sa ke mace yar uwata kika kai wani matsayi sai ki kokari ki aje wannan girman kanta ke zaki man da kuma ni wanda na zo neman taimako din zan maki ki yi dun Allah inda aka kai fa duk ko menene fa sai fa an sa Allah a ciki a yi dun Allah a taimaki juna saboda Allah nan da ya saka ki a wannan matsayin ya saka ki ne dinki taimaki yan uwan bai saka ki dinki kadai ba a yi kokari sai a ajiye wannan jiji da kai din da girman kan da ganin an isa din da taimaka wa mata yan uwansa kamar ni misali a ce ni in samu wani matsayi da zan taimaka ma mata yan uwata zan ko taimaki mata yan uwana saboda me ni nike cikin su ni na san irin matsalan da suke ciki da birni da ƙauye so wannan ba wani abu bane dun ka samu kalubale akan taimako kin ga kamar ni akwai wani lokaci da na shiga cikin irin wannan halin na san wani wanda yake zai iya taimakawa ita kuma ta san in an taimaka ga yadda za a yi da abun to hmm. sai ta zo wuri na ni kuma na je inda za a bada taimakon kuma ni ba yar uwa ba ta bace kin ga na farko addinin mu ba ɗaya ba na biyu kabilan mu ba ɗaya ba ita yar kudu ne ni yar arewa amma na ga tana bukatan taimakon kuma na taimaka din amma daga ƙarshe abin ya dawo mani da na sani amma in na tuna cewa yana cikin kaddarorin rayuwa na kuma ya kamata din in taimaka kuma na taimaka kuma ban damu da wannan bakin cikin da ta saka ni a ciki ba ban damu da wannan sakayyan da ta mani wanda bai da kyau ba kawai in na tuna kullum sai in yi farin ciki cewa ai na taimake ta in har za ka sa a ranka cewa ka'idun Allah Allah ko zai baka sa'a zai kuma taimaka kuma taimako tsakanin mu mata abu ne mai mahimmanci duka mai yanda Hausawa kan ce ciwon mace na mace ne namiji bai san ciwon mace ba yanda mace ta san ciwon mace so idan Allah ya sa muka samu irin wa'annan mukaman abu ne mai daɗi kuma kin ga a samu yanda za a taimaka wa mata din da masu ƙarfin da marasa ƙarfin. hajiya zainab gaskiya rayuwa kam sai ana taimakawa juna a wannan zamanin mata dole su tallafa wa juna musamman wajen neman ilimi a nan muna ya kokarin mu mu nuna ma mata muhimmancin ilimi na ya mace ko a ƙawaye na ina iya kokari na su yi digirin mataki na biyu wato masters degree wasu sai su ce ma as application ɗin ma ba za su iya ba ni na kan je in yi musu application ɗin har in bi admission ɗin sai sun samu admission sai kuma su zo daga baya su zo su yi karatun su ji daɗi kin ga ai an samu ci gaba za su samu wani ci gaba ko a wajen aiki ne wayansu da ma suke zaman gida zaman gidan nan ba sa aiki kin ga koda karatun suka yi at least za su samu su fita daga wani duhun kai saboda rashin aiki da rashin neman ilimi wani ci baya ne a al'umman mu nan hajiya sa'a me zaki dora illan yin haka din yana wa yara zargi da zato saboda zaki ga cewa wannan gidansu ana cin abinci mai kyau ko an ci abinci ko da shi ko gidansu sai su kwana biyu ko su wani ba su ci abinci da suka ci ba amma ga gidansu wannan da akwai idan sallah Allah ta yi ka yi wa 'ya'yanka su su kaɗai sani kaya ko ke uwa kin wa 'ya'yanki ke kaɗai baki wa 'ya'yanki shi yake ko ita wannan ta ce wannan 'ya'yana ne wannan ta ce wannan ita ma 'ya'yanta kowace ta ja ɗanta kaga ana an fara hada mummunan alaka tsakanin su saboda idan wata tafi wani hali ko wata tafi ta sakin hannu to sai a ga dan wancan ya fi namu kuma ya alaka gidan mu daya to ba ta fara kulluwa tsakani ko kuma ya zama cewa kin dauki abinci kin dafa kin ba dan ko kin bashi wani special abu ko alawa ko biskit ya bashi wancan kin hana shi to kullum ya dinga jin zafi me ne mata take min wannan me isa ce kaza kaza to kullum zai kulle a zo to har girman sa ba zai baki kima da girma kamar na mai kaunarsa ba zai dauke ke a wata daban wanda in bai miki munan zargi ba to zai dinga kallon ki to shine babban illar wannan abu tun da yana karami an dasa wani abu a cikin zuciyarsa so da haka ya kamata gaskiya mu kiyaye irin wannan sannan kuma kiga mata idan aka ce clinic irin awon ciki din nan ko awon yara sai kiga an sa kyakkyawa alaka kamar uwa ɗaya uba ɗaya ma ake mata suna da wannan kokarin da sauran yadda da mutane sannan kuma idan har babu kyakkyawan mu'amala babu haɗin kai idan kina da miji idan yana wani abu daban ba za ki taɓa ji ba sai abu ya lalace tukunna idan kina da ya ko kina da namiji idan yana waɗansu mummunan mu'amala ba za ki taɓa sani ba saboda baki ba da kofar a gaya miki ba ko baki ba da kofar wani ya masa faɗa ba to kin ga baki da mu'amala da mutane sai yar ki samu ciki wata bakwai ke baki sani ba mutane na kallo ba su gaya miki ba ko kuma ya zama cewa danki ya fara waɗansu halaye ke kuma ki dabba ma a zo a gaya miki ba ki ce ko wani ciki ne kuma kamar irin wa'annan wannan ba karamin haɗari bane sannan ba da bayan haka idan ya zama cewar illar wannan rashin mu'amala sai ki tashi da wani a gidanki kwana ba abinci saboda me saboda ba ku da kyakkyawar mu'amala ki da yan ungo sannan kuma zai kasancewa sallah ta yi ki ba samu sutura sun saka ba ƴaƴan mutanen saka amma da kyakkyawan mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo musu kuma idan kina kyakkyawa ma 'ya'yan al'umma ko kiyaye kyauta makotanki ba za a taɓa barin wani cutar da ke ba ba za a taɓa wani abu ya cuce ki ba ba za a taɓa wani cutar da ƴaƴanki ba ko ba kya na za a kare miki duk wani interest na ki ke ko mijinki ke neman aure wanda wasu a ce kai ai mutum ne arziki ina wannan ina wannan ai tana da kirki kaza ba amma idan ya zama kyakkyawa sai ce ai mutum ya riga ya mai huta wallahi ko ba shi kaza kaza da ta lafiya To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a yau. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin ciwon yamace yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu ke cewa mu wani lafiya